a'udhu billahi minash shaitani a kunna babbar hutar ne eh wannan a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala khairi khalqillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, yau na jin kwanan wata sha ɗaya ne ko? sha ɗaya ga watan ga watan jimadal akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ya dace da da sha ɗaya ɗin kuma ga watan ga watan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu fara karatun wannan littafi mai albarka na shama'ilin muhammadiyya wato na al'imamu tirmizi kamar yadda muka faɗa littafin shama'ilul muhammadiyya littafi ne da yake bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi kawai abinda ake nufi da shama'il ana nufin wato sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam al-muhammadiyya din sunan annabi muhammad ne ma'ana shama'il lati takhtassu bil muhabbi muhammad sifofin da suka keɓanci annabi sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na halitta komai nasa da ya shafi wato gangan jikinsa za a tattauna a kai in Allah ya so yadda su takalmansa su rigunansa da ainihin wato wandunansa da mayafinsa da komai dai da yake tattare da annabi wannan yana cikin littafai manya-manyan littafai wato masu kuma daraja da kuma ilimi mai tarin yawa a cikinsu wanda suka yi bayani akan muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na musulmi yana da kyau ka san waye annabinka yasa malamai suka ce ko mafarki ne mutum ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan tambaye shi idan ya taba karanta ya sifar <clears throat> annabi take to sai bayanin sifarsa to shine zai iya ganewa shi ya gani dan idan baka karanta sifarsa ba to ba za ka iya ganewa shine ko ba shi bane ba kowane balarabe ma za a iya ɗauko maka a mafarki a nuna maka ci a ce maka shi annabi ne su amma darajar manzan Allah a wajenmu a matsayinmu na musulmi ahalus sunna da muke ƙoƙarin bin annabi wato darajar da kima ta kai ga musanshi, da ɗabi'arsa da halinsa da sifofinsa mu ga abubuwan da Allah ya girmama wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wadda hatta wasu abubuwan halittar nasa ba iri ɗaya bane da sauran mutane to duk a cikin wannan littafi akwai kuma littafi ne ba mai yawa ba shi ma insha Allah ta'ala ina ganin za mu ɗin ɗauki lokaci gajere mu kammala shi sai mu sa wani littafin kuma gaba da yardar Allah sannan yana bayani kuma dangane da wasu ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk zamu mu zo mu mu ainihin wato karanta ya kamata ku lura da wani abu guda yanzu waɗanda suka damu da al'amura na duniya mawaƙi sai kaga an yi rubutu akan mawaƙi an faɗi komai nasa adadin 'ya'yansa shekarunsa lokacin da ya fara waƙa lokacin da ya kaza matsayin da ya samu sifarsa dogo ne gajere ne har ma kamanceceniya ake da su mutanen banza ma waɗanda ba na kowa ba maɓarnata ma sai ga ana ƙoƙarin ne da su rigunan da suke sawa sai ga ana sawa hulunan da suke sawa ana sawa wanduna irin yadda suke sawa sai ga ana sawa saboda ana kaunar su so kaga musulmi ya kamata mu yi manzo Allah kyakkyawan takwici mu yi manzo Allah mai kyakkyawan takuici dangane da sanin sa da kuma kokarin ya zamu yi bauta Allah da son annabi din dan idan ka so manzon Allah ka bi shi to zaka samu rahamar ubangiji sallallahu alaihi wasallama Me littafin shine imamu tirmizi imamu tirmizi ne da aka sani abu isa tirmizi mai littafin wato sunanu tirmizi kenan shine abu isa muhammad ibn isa ibn saura ibn musa ad-dahhak at-tirmizi an haife shi a wani gari da ake ce da shi garin bugh garin bugh a nan aka haife shi wani tsohon gari ne a yanzu ana cewa yana al-asiyatul wusta um, shekara ta 209 kenan kamar yadda malamai suke faɗa Hijriya sifofinsa yana daga cikin malaman hadisi na duniya sanannu kuma mahaddata na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama littafinsa sunan tirmidhi ya isa zama babban shaida dangane da matsayin wannan malami da darajarsa yana da littafai da yawa ga kwakwalwa wato kwakwalwarsa ta amfanar da al'ummar musulunci a duniya aka ce ayatun ne fil itqani wal hifzi aya ne guda shi wajen kiyaye karatu da hadda idan aka zo kan su fatiha ake gashi kuma faqihi ne masanin fiqhu sannan kuma malamai suka ce wato mutum ne wanda yake mai haƙuri yana da juriya a tarihinsa in aka je mai karatunsa za a tabbatar da haƙurinsa wannan bawan Allah cikin manyan manyan malamansa akwai imamul bukhari almajirin bukhari ne dan an ce turmizi idan ka ɗauko bukhari duk inda ka samu bukhari yana karatu to turmizi yana nan ƙarƙashinsa a gefen ƙafarsa ya makale masa sosai ya ce mutane suna tambayan ilimin hadisi wannan kaza wannan kaza wannan riwaya kaza wannan riwaya kaza ni kuma ina tambayan ilal illoli me yasa hadisi kaza ya zama mai rauni shi abin da ya fi mai da hankali kenan turmizi ya lazumci imam bukhari sosai shi sa yake da babbar rabo dangane da hadisi kuma da man kyan dalibi ya gaji malamin sa imam muslim almajirin imam bukhari ne to shi ma muslim din malamin turmizi ne kun gani a nan gurin da aka iya cewa tirmizi rahimahullah ya hada malamai wato ya hada malami da malamin su kenan muslim ibn al-hajjaj almajirin bukhari ne shi kuma tirmizi shi ma almajirin bukhari ne kenan za ka iya hada malami da malaminka a wajen wane da kai da wane kun yi karatu duk da cewa malamin ka ne wannan kuma bai rage masa daraja ko ya ɗaukaka daraja ka ta zama kafi shi ba shi kuma muslim kamar yadda bukhari yake gadara tirmizi to shi kuma muslim shi ma yana gadara da me da imamu tirmizi kamar yadda kuma wannan yana nuna cewa ashe malami zai iya hada almajiri tare da wani malamin ma'ana wancan malamin almajirinsa wani ne to wancan malamin ma wannan almajirin shi ma zai iya taruwa a matsayin almajirinsa kamar yadda ya faru ga tirmizi imam abu dawud da ma tirmizi imam malamin tirmizi ne <coughs> su imam qutayba ibn sa'id as-saqafi waɗannan su ne kadan daga cikin manya-manyan malaman imam a tirmizi yana da littattafai ga wannan al aljami'ul kabir babban littafinsa na sunan tirmizi da aka san shi ɗaya daga cikin kutubus sitta a duniya yau mala idan za ka lissafa littafan hadisi ga sanan guda shida ne a duk duniya wanda ba sama da su su ne dai a matakin farko sai dai waɗanda suka fi su yawa da girma na farko bukhari na biyu muslim na uku abu dawud na hudu tirmizi na biyar nasa'i na shida ibn maja duk sunan ainihin wato wato malaman ne sai aka sa littattafan so kaga cikin waɗannan kutubu sitta ake cewa to akwai na tirmizi to shi yayi wannan littafin da yake gaban ka ash-shama'ilul muhammadiyya shi kadai ya isa ya nuna mana matsayinsa sannan yana da wannan littafi malamai sun yabe shi abu sa'id al-idrisi wani babban malami ne yake cewa kana yudrabu bihi al-mathalu fil hibzi imamu Turmizi malami ne da abun buga misali ne wajen hadda jama'a hadda ita ce rayuwar ɗalibi na ilimi hadda kuma ita ce rayuwar malami dole ne malami ya zama yana da hadda dole ne ɗalibi ya zama yana da hadda ba yanda za a yi ka rayuwa hadda don shi ne ilimin ka riƙe abubuwa a ka tarkacen duniya ma ana zama a riƙe su ballantana na abin da ya shafi rayuwar lahira imamul hakim yake cewa naji umar ibn malik yana cewa matal bukhari falam yakhlub bi khurasan misl at-tirmidhi fi al-ilm wal hibz wal wara'i wal imamul bukhari kam lalle yayi wafati amma a garin khurasan da suka rayu da tirmizi bai bar wani malami ko bai bar wani ɗalibi irin imamu tirmizi ba a wajen ilimi a wajen hadda ga taka tsantsan da al'amarin duniya malam ga kuma gudun duniya Allah ya yi masa rasuwa kuma dama haka rayuwa take duk inda malami ya kai sai ya rasu dole ne in ana jin wani sai an daina jinsa aka kuma rayuwa da ba abin da zai tabbata kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ya rasu a ranar sha uku ga watan rajab shekara ta 279 shekara ta 279 ku lura an haife shi shekara ta 209 ya bar duniya shekara 279 duka duka shekarunsa a duniya nawa 70 shekara 70 Allah ya bar masa to haka damun abu ne ke manzala ce amaru ummati rayuwar al'ummata dama tsakanin shekara 70 ne 60 70 60 haka rayuwar al'umma ta take to sai ka tsaya ka duba nawa ka kwasa a ciki galiban in ka wuce saba'in ma amfanin ka bai da yawa ana dai zaman karasawa da kai Allah ya rufa asiri to in ma baka kai ba dai kana hanyar za kai to wannan kawai in ka tuna sai ga duniyar ma me yake cikin ta babu wani abin da ke cikin ta wai kudi ne kake neman ka tara naira saba'in sai ka samu naira talatin ai ka kusa kayan to haka rayuwa take yin wannan an binne shi a garin tirmiz gari ne tirmizi din an gane ko to wannan kenan <clears throat> sai babi na farko da za mu fara a cikin littafin directly mu fara yi kurum abin da ya fara kawo a cikin littafin shine babu ma ja'a fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama imamu tirmizi ya ce babin da ya zo yake magana dangane da halittar annabi halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya Allah ya halicce shi abubuwa ne da yawa a cikin halittar zamu zo mu ji haddasa na أبو رجاء قتيبة bin Sa'id, mun gani malaminsa da aka faɗa kenan an malik bin anas an rabi'ata bin abdurrahman an anas bin malikin idan kun lura da isnadin tsakanin imamu tirmidhi da imamu malik akwai malami ɗaya kenan ko kenan kaga yana yana ƙasa da maliku rahimahullahu ta'ala tunda almajirin imamu malik shine malamin imamu tirmidhi shine wannan kutaiba ibnu sa'id abu raja al-baghlani kenan sai kuma daga rabi'a bin abi abdurrahman daga anas dan malik annahu sami'ahu yaqulu ana yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama laysa bit-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaqi wala bil-adam wala bil-ja'd al-qatit ولا بالسبط بعثه الله ta'ala ala rasi أربعين sana. فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء wannan hadisin imam bukhari da imam muslim da imam tirmizi da imam ahmad duk sun ruwaito shi wanda ya ruwaito shi ne anas ibn malik ibn nadr al-ansari alhazraji. khazraji ku manta anas ɗan malik yana daga cikin sahabbai matasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina yana yaro karami mahaifiyarsa ta ɗauko shi ɗungurungum ta bawa annabi ta ce ya rasulullahi ga wannan yaron yaro na ne ya taimaka hidima kai ta aikensa ya ta hidimar masallaci da ayyuka aka ɗauke shi aka ba da shi annabi sai ya zama yaron gidan annabi shi anas dan malik shekara goma ya yi tare da manzon Allah shir tun da kaga annabi da a madina shekara goma yi so shekarar da manzan Allah ya zo madina a shekarar aka kawo masa anas sai dai shekara goma tare da manzan Allah annabi bai taɓa ce masa me yasa kai kaza me yasa baka yi kaza ba anas ya baka ɗebo ruwa ba anas ya ka lalata kaza saboda tsabar ladaban anas ban sani ko an fahimta ka zauna da yaron gidanka shekara goma bai taba maka laifi ba bai taba yin wani abu na me yasa aka kaza me yasa aka kaza me yasa ka makara me yasa kai ko son zuciya ko ra'ayi ko sakaci ko kiwuya ko na babu daga nan malamai suke cewa lalle anas mutum ne kuma ya samu tarbiyya ta hakika ai kwarai da gaske anas dan malik annabi ya masa addu'a da yawa da nisan kwana Allah ya roƙa masa Allah ba shi nisan kwana yasa wasu malamai suka ce ya a rayuwarsa sai da ya kai shekara 123 123 yana duniya ‘ya'ya ma haka ya samu ‘ya'ya wajen 120 wata riwaya ta ce ‘yansu 80 ga ilimi duk inda ka je an Anas bin Malik to hadisin Anas ne Allah ya musu albarka masha Allah mahaifiyarsa ita ce ummu sulaim binti milhan ibn khalid an haife shi kafin hijirar annabi da shekara goma ya yi wa manzan allah hidima shekara goma annabi ya masa addu'a allah ya sa masa albarka allah ya yawaita 'ya'yansa masu amfani shi yasa ya rayu sama da shekara ɗari malam ‘ya'yan nan nasa Allah ya ba shi maza da mata da jikoki duka Allah ya nuna masa ya zauna a basra a nan iraki kuma yana da riwayar hadisai a duniya a lissafin da aka yi sun kai 2286 nasa shi kadai daga annabi ya ruwaito kuma ya rasu a garin basra din shekara ta casa'in da uku bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi anas din ne yake bamu labarin yaya allah ya halicci manzon allah ya ko cancanta ya bayar ko tunda yana gidan annabi yana zaune da shi um, ya ce manzan Allah sallallahu alaihi sallama ba mutum ne wanda yake tawilul ba'in ba a tawilul ba'in shine mutum mai tsawo uba ba mutum ne da yake da atulul Mufrit tsawonsa ya wuce ka'ida ba ka kula ba kuma cewa fa gajere ne, manzan Allah dogo ne amma ba dogon da in ya shiga cikin mutane shi ake gani ba shine a tawilul ba'in sannan wala bil qasir manzala ba gajeren mutum bane ba dogo ne can ba ba kuma me gajere ne ba sannan wala bil abyadil amhaqi ba zabiya bane shi al abyadul amhaq kamar ka ce zabiya irin mai fari farin da har za ka kyamaci abin idan ka ga mutumin da yake da zabiya ba Allah ya daɗa kara masa lafiya ba kinsa ake yi ba amma in ka ga farin sai ga kamar zuciyarka bata so farin ba shine al-abyadul amhaq to ba irin wannan fari ne yake da shi ba dan an ce annabi fari ne ta ku ɗauka ko irin wannan fari ne na zabiya wala bil adam sannan kuma ba baki bane akan ce adamun launi baki ba baki can ba shi aka ce da annabi adam adam dan shi ba fari ne karba shi annabi adam saboda shi Allah ya halicce shi ne da dukkan launin ‘ya'yansa na duniya ga baki ɗaya bakin nan da kake gani akwai wani sashi na annabi adam yana da irin wannan farin haka baturen haka balaraban haka waye waye haka to shi sa aka ce da shi adamu sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ba mutum ne mai irin alja'adul qatit mai gashi irin murdaddan gashi ba gashin baƙaƙe ni da kai ba gashi na mun zo kum sai an ji jiki idan ka saka shi sai ka ja wanda yake murda yake yin rami rami to gashin manzo Allah ba haka yake ba ana fassara da alja'ad wani lokacin da gajeren abu haɗaɗɗen abu dunkulalle to gashinsa ba haka yake ba sallallahu alaihi wa sallam wala bisabt wanda ya fara magana gashin annabi kenan sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallama ba mutum ne mai dogon gashi ba barin ce maka dogon gashi kamar gashin doki kamar irin jela jelar doki ba gashin tsawo yake da shi ba wacce dabba ce mai gashi a zube haka a kwance za a iya tunawa yawwa ko doron wuyan shi a bayan gashi doron wuyan doki ba akwai gashi ba to kaga ai gashin sabit ne in an ce sabit mai kakken gashi to gashin manzan Allah ba wai a kansa dogo ne haka abin nan ba a'a e irin na mata su ma da yake in sun miƙe shi ba akwai akwai akwai irin gashin da za ku ga eh, kyakkyawan gashi za gan shi yana da yawa amma haka a naɗe yake amma naɗin manyan naɗi ne ta yadda za ka iya taje shi da hannu ma amma yana da gashi da yawa kamar yadda za mu zo mu bayani ba aka Allah ta'ala ala ra'asi arba'in sana annabi ya turo shi yana da shekara arba'in Allah ya turo manzon Allah yana da shekara arba'in ya zauna a makka shekara wato goma a madina kuma shekara goma Allah ya ɗauki ransa yana da shekara sittin amma fa وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء da kan annabi sallallahu da gemun annabi babu furfura kwaya goma hayyabar duniya an ko fahimta shekara 60 din da wani abu da yake da shi har ya bar duniya baka iya irga furfura kwaya goma a tsakanin kanshi da gemar sauran kamar da sauran kwarinsa kenan ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallama jama'a wannan hadisin yana sifanta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin sifantawar da wato ka sai ya fi shauƙin sifar akan idanka yanda zaka ji abin an nuna mana cewa yadda manzo Allah yake ba mutum ne dogo zalalau ba ku fahimci wannan sannan an nuna mana manzo Allah ba mai ba ba wada bane ba gajere bane kenan anan sakamakon da za mu fita da shi shine manzo Allah mutum ne Tsaka-tsaki, mutawassit medium mu'tadil haka yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan an nuna mana farin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fari ne mai kyau ba fari ne gau ba sannan kuma ba baki bane dan tsaka-tsaki ne kenan sallallahu alaihi wa sallama ina so ku rinka lura duk abin da za a faɗa na manzon Allah a tsaki yake وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون rasulu عليكم شهيدا dan tsaka-tsaki yake sannan an nuna mana gashin annabi ga irin yadda gashin sa yake ba irin nawa bane da naka murdaddun gashi mai wahalan sha'ani sannan kuma gashinsa ba ba zubabban gashi bane gashi ne yana tare haka amma yana da murdi ba ƙananan murdi irin na wadda naka ba manyan murdi haka yanzu za ga kamar wasu larabawan za ga gashin su in sun cire ba su da ko sun sa kumma ko sun ja kumma baya ma tashi sama da yadda yake da dama haka yake sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah ya turo shi a matsayin annabi yana da shekara arba'in me hikimar turo shi a matsayin shekara arba'in malamai suka ce duk mutumin da ya kai shekara arba'in insha Allah ta'ala to ya gama kammala hankalin shi duk wanda bai cika shekara arba'in ba a rayuwa to ko lalle akwai sauransa ba mamaki a wata mu'amalar ya kwaba ya yi yarinta a cikinta koya take amma ana kyauta da zutan ga mutumin da ya kai shekara arba'in to ya cika mutum wancan ɗin fa ba wai rabin mutum ba ne amma dai cika ta hankali in Allah ya sa ya tashi a cikin masu hankali dan kam akwai masu sama da arba'in din amma mahaukata ko ba ka bane ba yawwa so shi yasa Allah ya turo shi a matsayin shekara nawa arba'in kuma wannan shekara arba'in din ita ce shekarun da Allah yake turo mafi rinjayen annabawa a shekara arba'in in ban da 'yan wasu kaɗan haka da malamai suke ta magana so duk wanda ya ga shekara arba'in to ya kamata ya sani fa cewa komai nasu ya kamata ya zama daban burinsa na duniya ya taƙaita shi saboda duka duka annabawa ba bayan shekara arba'in shekara ashirin da uku ya ƙara in kai arba'in fa ka fara gangarawa ne kwarai da gaske ko ɗanɗanan abu ne ba daidai kake da wanda yake shekara sha takwas ashirin ba Allah ko sutura ce la Allah za ka sa ta kaji daɗinta wallahi ba daidai kake da wanda yake shekara ashirin ba ko talatin mai shekara ƙasa da arba'in zai ci ya sha abin da iga dama amma mai shekara arba'in bai isa ba akwai abubuwan da dole ya haƙura da su kai da kanka likita zai rinka ce da kai alaji an girma sai a haƙura yawan zakin nan ba zai maka alheri ba yawan cin naman nan a takaita saboda akwai wani abu wai shi wai gout eh ciwon kafa daga nan ne zaka ji mutum baya yana ciwo ni kafata ta dame ni wane ne wane ne shikenan saboda shekarun an tafi malam ku duba yadda duniya take gudu shekarunmu suke gudu ina gaya maka dan kai ma kana hanya ai kwarai da gaske to kai maza ka wabci abin da zaka wabta da yawa wallahi akwai waɗanda suka mutu kafin shekara arba'in din Allah bai ba su ma arba'in din ba to shi yasa kaje Allah ya turo shi a matsayin shekara arba'in shekara ya annabi ya zauna a maka shekara goma wannan ya yi abin da larabawa suke ce da shi ilga'ul kasir wato yan ƙarin saman ya zubar amma ba shekara goma ya maka ba shekara sha uku ya yi a an turo shi na shekara arba'in ya zauna shekara sha uku ya ta gwagwarmayar da'awa a maka. kaga shekara nawa kenan hamsin da uku yana cika hamsin da uku din nan Allah ya ɗauke shi mai da shi ina Madina ya ce je ka Madina kuma ka kafa wata daula islamiyya ya je kuma ya daɗa kafa daula islamiyya a Madina ɗin. duk gwagwarmayar da kake ji ana ce annabi yayi a Madina shekara goma ne ka tsaya ka yi lissafin shekara goma daga nan me kai ka lissafa shekarun ka ashirin ko talatin ko arba'in tsakaninka da Allah me kai yau wanda in ka mutu za a ce an yi rashi tsakaninka da Allah ba ina ma magana kuɗi da ka tara ba kuɗi kam da ka tara iya wanda ka ci more su sune naka wanda ka mutu ka bari kuma na magada ne magadan ma wani ya zo ya ci moriya da wanda kake so da wanda baya so ka tara kuɗi ka bari matarka ta ci gadon gidaje da motoci ko alfarma ma ba za ta yi maka mata shekara ɗaya ba wallahi za ta auri wani musamman da kuɗi a hannunta sai a ce ai hajiya tunda da kuɗi a hannunki ki maza ki aure sai wani kuma ya zo ya aure ta ci wannan kuɗin motar da kake hawa ma watakila a ganshi a gari shi ma saboda ya auri matarka kana kabari wallahi kuwa Mataka ta ci gadon motarka wani yana hawa ‘ya'yanka da ka tafi ka bari sun zama bayi a hannun wani wanda da ba su taba haduwa da shi ba bai isa ya ci ko aikinsu bai isa yi ba amma yanzu tunda ka mutu baka nan ka zamanto khabaru kana to ‘ya'yanka za su zo karkashin wani suna ce masa baba alhali ba shine babansu ba dan adam kenan da bai fiye zurfafa tunani ya gane wato duniya ba wani abu bane ba a ciki kuma idan ka mutu ba abin da za a tafi da kai da shi a kabarin nan naka wallahi tallahi dakin ka duk abin da ka tara kujeru ne sutura ne kaya ne motoci ne shaguna ne gidajen mai gidajen biredi kamfanoni ne wane ne menene duk abin da ka tara wallahi tsirara za su yi maka haka wani zai shigo wallahi kana ji kana gani da matsayin kaɗin na wannan kayan wani ma malam kayan ba a kwaɓewa ya gawa ake saboda an ce sai an kwabe shi a daga shi wahala a soke shi kawai sai a kama wuyan nan far sai a yage ta wandanka da yake jikinka cire shi za su yi wallahi su ɗauko zanin matarka ko ihrami ko tsumma su lulluɓa maka a zuba maka ruwa kana kwance wanda dan an zuba maka za ka ce a sun ga dama sama mai sanyi sun ga dama sama mai zafi da ba wanda ya isa ya ganka a kwaba ma in ba a gidanka ba kila ko iyalinka ko yayanka amma yanzu wani makoci ne shine zai zo ya maka tsirara kwantar da kai a falanka ko a banɗaki ko a tsakar gida alaji yanda kake zirga zirga a gidan nan wata ran gawar ka za a kwantar a gidanka ana watsa ma ruwa ana wanke ka idan an zo tafiya kaga dai kabarin nan duba matsin kabari ba a taba yin alfarma a ce a yi yar karamar katifa ta masu kabari ba ba a taba yi ba katifa dai a ce ba za a dan shimfuna ma ka dan samu laushi ko a fulasce maka kabarinka ko a sa maka fanka duk kudinka kuma kana da miliyoyin kudin da in ka dama za a iya ma kabari iya dakin nan to haka za a yi ma to wannan ma dama dama ma musulunci mai gata ne je ka indiya ka gani je ka indiya har yau har gobe yau din nan in Allah sa da kana mutuwa in ba musulmi bane ba masu wannan aqidar daukan ka za a yi malam wuri ne malam waje za a je bakin teku ne haka ruwa itatuwa ne masu tsada sai a yi ɗaki guda na itace an jera an jera an jera an jera sai a yar kofa na zira mutum gawa a sa wannan itacen turare mai kanshi ko ba ka bane ba ga ashana ga fetur ko kananzir da kuɗinka za ka zo ka siya kuɗi mai tsada kuma ma na masu kuɗi ma daban na talakawa ma daban talaka ma shi lalataccen itace za a dan zuba mai amma wallahi malam itace ne suke iya girman ka kamar daki haka za a zo a dauke ka a zira ka a ciki da wannan an sa wai itacen da za a kone shi wata turare aka sa haka nan nan sai a fesa fau ko wani abin da zai sa wuta ta kama sai a kira wanda yafi fi kowa son ka ko wanda ya kowa kusa da kai babban ɗanka shine ya fara zuwa duniya shine yau in ka mutu zai ce babana ya mutu sauran biyowa suke yi ko ka ba za a ɗauko ba sai dai in ɗanka baya nan sai a baka ashana sai a ce je ka sa uban ka wuta wala haka suke pau sai a sa wutan nan malam ka ji mutum yana kumbura yana fashewa pau har yana maiko yana diga wuta tana dada abun nan yi ta sa wuta ana ta iza wutan nan sai ya kone kurmus har sa wallahi sai ya zama toka ana zuwa har kallo ana zuwa ana yi in an gama kuma sai iyalanka family duk dangi na kusa sai kowa ya zo a ta ɗiban tokar gawan iya inda ka mutu din sai a kwasa a kukkulla a leda a kukkulla a leda sai a zuba a wasu yan ƙananan yan tukwane ko yan robobi haka daman bakin ruwa ne sai a je sai a sai a kowa sai zazzage sai zuba ruwan tokar a tokan a cikin ruwa sai ɗebi ruwan sai ɗan kurɓa wannan ruwan gawan tokar gawan sai a dan zuba wai ai sun yi rashi shikenan an gama da kai su je su aure matarka su je su rabe motarka kamfanin da ka tafi ka bari su kassama shi zancen ka ya kare wai su gani suke yin sun maka haka ai an fi karfin Allah ba wani wanda ya sai ta da kai karshen fadan adam kenan malam Allah ya rangwanta mana ba wanda yake da rabo malam a rayuwarsa wanda Allah ya taimake shi yana kusa da inda ake tunatar da shi Allah shi eh, shine za ka yi amma wasu wallahi malam sun da ya zo duniya kur muna neman Allah ya rangwanta mana so annabi ya yi shekara nawa 63 ya yi da ya ce ya koma duniya da shekara 60 shi ma wannan ilgawul kasar din ya yi mana yan lambobin saman tun da ƙanana ne kawai bai ambace su ba duk yadda Allah yake son manzan Allah ya jama'a duk yadda Allah yake kaunar manzo Allah ya jama'a amma wallahi iya shekara 63 ya bashi bai kara masa ba da ni da kai mun yi ittifaki ya kamata a ce da manzo Allah ka abar masa shekaru mai irin na annabi Nuhu da ya shekara wajen dubu da za mu su haka amma wallahi malam ɗarin ma ba a cika masa ba shikenan kuma ya tafi to kuma ni da kai sai mu tabbata ko kana ganin shekarun da aka baka shi yana nuna Allah ya fi son ka ne akan kowa la jama'a mu shirya mu kimtsa dan gamuwa da ubangiji wannan hadisi yana nuna mana kyakkyawan hali na annabi sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawan halittarsa sannan ya nuna mana iya shekarun da ya gabaki ɗaya na da'awa shekara 23 ne duk abin da annabi ya yada wa duniyar nan na ilimi da karantarwa da saukar qur'anin nan gaba ɗaya qur'anin na izu 60 shekara 23 ya sauka duk ya kukuka da da'awa da isar da sakon Allah da yi gaba ɗaya shekara nawa ne shekara 23 sai ka duba ka gani shekara 23 kai kuma me kai me kai kuma me kake shirin kai in ma baka yi ba to ƴaƴanka fa me ka shirya musu kaddara kai yanzu ta kubuce maka baka rubuta littafi ba baka karanta littafi ba baka gina masallaci baka gina makaranta ba baka yi wani aiki dai na sadaka jariya da zaka tafi ka bari ba to ƴaƴanka da suke tasowa yanzu kana nan baka mutu ba Allah bai dauki ranka ba to me kai musu wani tanadi kai musu ka gyara musu rayuwa ka musu shirin ko baka nan su amfanar da al'umma ko ga dai rayuwar ragabzar kake so a yi sabon annabi sun sifanta mana wanzu Allah to sifanta shi da suka yi sai nuna mana suna matsifar sansa yanzu ka duba wannan irin sifa da aka yi mana masha Allah ai in ya nuna wani abu yana nuna ana kaunarsa kenan to wannan kuma yana nuna mana falalarsa sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sai hadisi na biyu haddathana حميد bin مسعدة basri قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي an humaid an anas bin malikin Ƙala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raba'atan laysa bit-tawili wala bil-qasir حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبت أسمر اللون إذا مشى يتكفى wannan hadisin imam bukhari da imam muslim da imamun nasa'i da imamun tirmizi su suka ruwaito shi da abu dawo da ma da ibn majah da imam ahmad duk anas din dai shi ya ruwaito shi wannan sahabi na farko da muka bayani ya ce manzan allah dai ba dogo ne can ba ba gajere ba kamar yadda ya faɗa can hassan al jismi annabi yana da kyakkyawan jiki ina eh, wato malar babu illa ko ɗaya a jikin annabi ko ɗaya ka ga wani abu ko sa ya nade ko hannunsa ya balbashe ko wani abin nan ina tas yayi yi malamai suka ce kyawun jikinsa sai yake nuna kyawun zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda jikinsa yake da kyau to wallahi haka zuciyar annabi take waziyada har ma da ƙari kuma manzan Allah ba dunkulallen gashi ne da shi ba shine wa laysa bijadin wala sabt ba mai dunkulallen gashi bane ba kuma mai dogon gashi ne zalanyayye ba asmarar launi yana da launi fari ne mai kyau sama irin fari kyakkyawan fari balarabe kyakkyawa ba ja gau kamar bature ba wanda za jini kamar zai zubo ba ba kuma fari irin na zabiya ba dan tsakiya idan masha yatakaffa idan manzo Allah yana tafiya ya takaffa me ya takaffa kamar yana gangarowa daga daga daga beni haka tafiyar suke zab zab zab zab yip yip yip haka yake tafiya da karfinsa Ba baya tafiya in ka gan shi kaga kamar malam lafiya kuwa yana tafiya yana jefa kafa yana jan kafa baya haka ba kuma zurewa yake da gudu malam ko roka aka yi ba haka yake ba amma yana tafiya mai da ƙarfinsa sallallahu alaihi wa sallam wannan dai anas ne yake daɗa ba mu labari dangane da sifar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu anan abinda muka samu ƙari a nan sama da wancan hadisin abu guda biyu hassan jisimi yana da kyakkyawan jiki sannan kuma yanayin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am eh yana me eh za mu zo wannan ina gashin sai tsaya a kunne ne ko a kafada za mu zo insha Allah shi yasa ban yi magana a kai ba eh cewa ba dogo bane ba yana nufin wato ba yana nufin dogo na rashin tsawo ba dogo a miƙe kamar sanda dogo a miƙe kamar abin nan kamar kamar rula ba haka gashin sai yake ba yana nadewa amma kuma nadewar ba irin nawa da naka ba sai hadisi na gaba a wannan eh, eh, hadisin da muka karanta um, eh, hadisin anas ne ko Allah ya taimaki mashi Allah anas shine na farko anan wajen ba da labari akan sifofin annabi duk da cewa an samu a cikin riwayoyi malamai sun tattara sahabi sahabi ya kai sahabi kusan goma sha biyar aka ce da suka bayani akan sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama dukansu suna bayani akan waye annabi sallallahu alaihi wa sallama حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه اليسرى عليه حلة حمراء ma ra'aitu shay'an qattu ahsana minhu wannan hadisin bukhari da muslim da abu dawuda da nasa'i da tirmizi da ibn maja da imamu ahmad duk sun ruwaito shi sahabin shine albara Ibnu azib Ibnu al-haris al-khazraji sahabi ne babba cikin manya-manyan sabon manzo Allah kuma sananne ana cewa bara'u an san cewa sahabi ne yana cikin waɗanda suka taimaka wajen samar da alfutuhatul islamiyya an bubbuɗe garuruka a shiga da musulunci ta dalilinsa alkunyarsa abu umara abu umara an ce yakin farko da ya fara halatta shine yakin khandak sannan ya zauna a garin kufa mutum ne mai tsantseni a cikin rayuwarsa yana nisantar a ɗora masa nauyi da shugabanci da ayyuka saboda gudun kada Allah ya zo ya tambaye shi yana ganin kamar ko an ɗora masa wani abin da zai iya cutar da shi ya rasu a shekara ta saba'in da ɗaya wasu sun ce saba'in da biyu shekarunsa tamanin da wani abu a duniya shi ne ba bamu labari yanzu sahabi na biyu da ya bamu labarin sifar annabi shine albara ibn azib jama'a na so ku lura da wannan sahabban kun ga duk abin da za mu faɗa sai dai mu ce sahabi ya faɗa saboda su suke da damar su faɗa ko yawwa su suke da damar su me su faɗa dan su suka rayuwa da annabi to yayin da wani ya zo waɗannan sabon ya ce makaryata ne ko ya ce kafirai ne kaga ya toshe maka falala mai yawa to a ina za ka samu rayuwar annabi waye zai baka labarin rayuwar annabi tunda dai mu ba rayu da shi ba to kuma an zo an nuna mana cewa kafirai ne wanda zai zo ya la'anci sahabi ya tsine wa sahabi ya kafirta sahabi duk ilimin nan na duniya gaba ɗaya ta hanyar sa ake samu ta wannan shi ke nuna mana haɗarin la'anta da zagin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah kuma ya saka musu alkhairi dan su ruwaito mana abubuwan da suke ƙara mana imani tabbas ba mu da sakayya da zamu yi wa sahabbai wallahi sai addu'a da Allah sanya albarka ba dai suka ba to yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya tsaka tsaki shine marbu'a rajulan marbu'an dan tsaki ne sannan yana da faffadar kafada shine ba'id ma bainal mankibaini manzo Allah sa ba a dunkule take ba haka kamar in yana tsaye kaga a saman sa ya hade ya cikus ba haka yake ba kafadarsa suna da fadi nan sallallahu alaihi wa sallama idan ka ganshi yana tsaye kafada tana bayyana sallallahu alaihi wa sallama sannan manzo Allah sallallahu alaihi sallama a azimul jumma yana da gashi mai girma ko mai yawa shine jumma abinda ake nufi da jumma ya koyan uwana shine gashin da ya sauko har ya iso kunne gashin da yake saukowa har ya rufe maka kunne shine ake ce da shi jumma akwai kuma alwafara. Alwafara shine allimma to alwafara da allimma sun fi jumma da alwafara da allimma ku riƙe kalmomin don za mu yi ta amfani da sunan gaba kaɗan limma shine kamar yadda wasu malamai suka faɗa zulin ma mai ma'abucin gashi wanda ya sauka ko wafra ya sauka har kafada gashin da ya tsaya a iyakun ne jumma gashin da ya sauko zuwa kafada limma ko wafra to wani lokacin akan sifanta manzo Allah duka waɗannan gabaki daya in ya gashin sa in ya tsawo yana sauka har kafada shi malam kunnan sa wani lokacin sai ya sa hannu ya kautar da gashin sai kunnen shi ya fito saboda yawan gashi ku lura da wani abu guda manzala yana barin gashi da yawa yasa idan zai tafi aikin hajji ma wani lokacin sai ya sa mata sun gyara masa gashin a sa wani mai haka da zai dankare shi kamar irin kwandishina da mata suke sa waɗannan yana riƙe gashi ɗin nan kaga gashin gam a riƙe. to duk ƙura in ta zo ta saman zai bi kawai in ya shafa da ruwa zai kwashe ƙurar to gaskiya mutum ne mai yawan gashi shi sa da baraka ji da yawa an ruwaito annabi ya yi ta yawan yin aski ya aske kan shi ba to amma yana kula da gashinsa iya kula da gashinsa in mutum zai bar gashinsa to lalle ya kula da shi kuma kar ka manta mu fa gashin mu ga yadda Allah ya mana shi tafiyarsa wani lokacin shi alheri yana haduwa sai ka ji ya zama matsala kwarai kuwa in ka zo wanka ga cin sabulu <laughs> kuma ka bane manu sai eh ya ta cinye ma sabulu in sabulun ka za ka ɗan yi sati ɗaya dai kana da gashi da yawa to ba shi kwana hudu ko uku eh gashan mai hidimarsa tana da yawa to balantana na mata kam ga ciwon kai misalin in in mutum ba wanda bai saba bane ba da shi wani ne in ya gashin sa yayi yawa sai ji kansa yana wasu ciwo to haka matan ma kuma Allah ya bar mana su ba masu gashin da yawa ba saboda ya ajiye mu anan nan Afirka eh to ba kuɗi ustaz ana cin wani yanayi ana neman me za a zuba a tukunya aje a ta wahala akan gashi to sai ya zo ya ba da gashin kaɗan larabawa sai ya ga mace guda ɗaya wallahi gashin ta haddin duniyar kafarta mace guda ɗaya gashin ta haddin duniyar ta ta kafa akwai wanda sai sun yi rawani da shi wallahi saboda yawan gashin da Allah ya ba ko irin 'yan kasar indiya din nan ko wasu daga cikin 'yan abin nan um, pakistan suna da gashi da yawa to amma daidai gwargwado za ga rayuwarsa kuma ta fita mu dan samun walwala su shugabannin suna dan musu adalci suna dan sake musu muku yanzu aka hada ka da wani uban gashin ya za ka yi da shi kai ka san kudin gyaran gashi kuwa kai to baka da mata ya za ka yi gashi duk ranar da za a ce ka bada kudin gyaran gashi mafi arha dubu ɗaya da ɗari biyar ne ba fa aske shi za a yi ba a wanke a gyara gurin kaga wannan da a ce ana ragewa ba sai a ce su rarrage shi ba <laughs> ko dai ke mace ita kwalliyarta gashinta shine kwalliyarta so annabi yana da gashi da yawa jama'a sallallahu alaihi wa sallama shine ce ila shahmati udhnayi al-yusra har yakan kai fatar kunnensa na hagu nan kenan shahma wannan dan nama mai laushin nan na kunne inda mata suke daura dan kwani dan kunne shine shahma to manzo Allah gashin sa wani lokaci yakan sauka nan alaihi hullatun hamra manzo Allah yana sa hulla in an ce hulla set din kaya kamar riga da wando iri daya duk wanda ya sanya riga da wando iri daya jamfa da wando iri daya sunanta hulla a larabci set amma riga daban wando daban wannan ba a ce da shi hulla to annabi yana sa wannan hulla hamra wanda suke da ratsin wato jaja akan ce ja saboda jan ya fi yawa amma akwai ratsin wani abu a jiki saboda an hana musulmi ya sa kaya jaja haram ne bai halatta ba kamar yadda malamai suka faɗa Allah musu rahama mutum ya ɗauki kaya kukula kamar jini ko shadda ko yadi jaja wanda ana gani dau wannan bai halatta ba a sa amma ja akwai ratsan baki ja akwai ratsan dan fari ja akwai ratsan kaza ko ba jan ne gau ba kamar maru kala wannan ba laifi ku fahimci wannan kamar yadda kuma shari'a ta hana a sa kaya yalo mu'asfar kamar ruwan dorawa yalo gau haka ko yadi ne ko shadda ne ko me inda yalo ne gaba daya shine ruwan dorawa a hausa ko dan yalo turanci ne to shi ma haram ne a sashi duk wanda ya sa kaya wannan sama da ƙasa irin wannan imai nasiha ka ce annabi ya hana sa irin wannan kayan saboda yana da ɗan sosa zuciya kana gani haka sai ka sa ido ka ga ya aka yi wannan abu sawa a jiki amma amfani da shi akan wasu abubuwa ko mota ko na wannan ba laifi bane Ya ce yace mara aitu shai'an ƙattu ahsana minhu babu abin da na gani kwata-kwata a duniya da ya fi annabi kyau kasan malam kyau dai masha Allahu alaihi sallallahu alaihi sallam Allah ya bashi bai ga wani abin da ya fi annabi kyau ba sallallahu alaihi sallam. to wannan riwayar haka imam al-bara ibn azib ya ruwaito ta wannan yana nuna mana ya ku jama'a wato kyawun annabi sallallahu alaihi sallama sannan kuma su kansu sahabbai manzo Allah yana burge su sallallahu alaihi sallama sannan kuma wannan yana nuna mana ba laifi za a iya sa kaya ja amma wanda yake akwai ratsi a jiki hadisi na hudu قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان an abi ishaq an al-bara bin azib shi ma dai na bara'un ne kala yace mara ra'aitu min zilimmatin fi hullatin hamra'a ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wa sallama lahu sha'run yadribu mankibaihi ba'idu ma bainal mankibaini لم يكن wala ولا tawil. albara ibn azib yace ban taba ganin wani mutum min zilimma mai yawan gashi fi hullatin hamra'a kuma ya sanya kaya jan kaya da ratsi ahsana min rasulillah sallallahu wanda ya fi annabi kyau ba ga gashi lahu sha'run yadribu mankibaihi yana da gashi mai yawa har ya sauka akan kafadarsa بعيد ma بين المنكبين tsakanin kafadarsa guda biyu yana da fadi shine faffadan kafada kenan ba ba matsatsiyar kafada yake da ita ba ina fatan kuna fahimta yanzu misali idan kun gani kun ga ai ga kafada ta in nayi haka ka ga na matsi ta to in kuma nayi haka ba a buɗe take to manzo Allah kafadarsa a me a buɗe take ba mutum ne gajere ba ana jaddada maka ba wai dan ana sukan gajarta ba kar wani je zagi wani ce gafara ai annabi ma ba gajere bane <laughs> yawwa jama'a fahimta ba fa suka bane sa ake bayani wala tawil sannan ba mutum ne dogo can ya wuce ka'ida ba hadisin muslim da abu dawud da imamu nasa'i da imamu at-tirmidhi Allah ya kara musu rahama kalman zilimma kamar yadda muka faɗa shine ma'abucin gashi mai yawa kenan sahabin nan ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta kayan da yake sawa in kun lura wannan yana nuna annabi yana sa kaya mai kyau tunda kaga ba a faɗi illa akan kayan nashi ba ba a faɗi wani abu na ashe ko abin ki akan kayan ba so yana da kyau musulmi ya rinka sa sutura mai kyau ya rinka sa sutura mai kyau don sanya sutura mai kyau kima ce ga dan adam duk adan da mutum zai ya halatta yayi abin da aka hana shi ne alfahari jama'a kada a yi alfahari amma sutura a sa amma ba a san alfahari shi sa uh, Hassan bin Sabit ya yi bayani dangane da siffan. annabi sallallahu alaihi wasallam na halitta da Allah ya girmama shi yace wa ajmalu minka lam tara aynun wa akmalu minka lam nisau lam nisau خلقت mubarra'an min كل عيب ka annaka خلقت كما تشاء وانا wannan Hassan bin Thabit yake yaban annabi kenan wannan mawaki wato yana cikin mawakan da suka samu tsawon kwanaki rayuwa Hassan bin sabit dan ya girma annabi ma sallallahu alaihi wasallam to shi a jahiliya ma sai da shekarar 60 sannan a musulunci ya shekarar 60 120 hassan bin sabit ƙwarai da gaske tsoho ne dattijo amma akwai ƙwaƙwalwa idan kafirai suka taɓa annabi sallallahu alaihi sallama da waka dan balarabe yana da waka a bakinsa waka jama'a ba waka ta kiɗa ba ba waka irin wannan ta ilimi yau kamar irin mu ma a hausa muna da waƙe irin na su halliru aƙilu ko aliyu na mangi yawa dan siri sarkin zanzo duk kaga suna da waƙoƙi amma ba kiɗa babu ga ganga a ciki to in kun lura da maganganun su za ga akwai ilimi a ciki to waɗanda suke karanta hausa ko suke saurara to irin waɗannan su ne irin su hassan bin sabit a zamanin annabi so dan an ce akwai mawaƙa to kar wani ya fake da wannan ya ce a ashe annabi ma ana masa waƙa masu buga ganga su samu gindin zama ba wani ake nufi ba to idan aka taba annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan zambo sai ya ce da Hassan bin Sabit kici ka je ka ba su ansa je ka ne maka addu'a Allah ya taimake ka mala'ika Jibril yana tare da kai wa ruhul quds ma'ak baki dai ustaz akwai a baki akwai a tattare da Hassan baki anan bai da matsala in dai mai da amsa ne yanzu yanzu yana zaune zai yanka zai yanki wakoki ya zo wata ran mun samu dama insha Allah zamu kawo akwai waƙoƙin da ya akan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bayani akan halittarsa da ɗabi'arsa sai ka zubar da hawaye ka ga yadda mutumin Allah ya bashi fasaha ta iya sibanta mutum yanzu wannan ku duba yace wa ajmalu minka lam taraqattu aynun yace ido bai taba ganin wanda ya fi ka kyau ba ido dai Allah bai nuna wani ido wanda ya fi ka kyau ba don Allah ko ne yabo sama da wannan Allahu akbar yace wa akmalu minka lam talidin nisa'u mata a duniya ba su taba haifar mutumin da ya fi ka kamala ba yace khuliqta mubarra'an min kulli aibin ya muhammadu an halicce ka an kubutar da kai an wanke ka daga dukkan wani aibu fa ka qad khuliqta kama sha'u kai kamar ma dai an halicce ka kamar yadda kake so ne ma'ana kamar ka ce lokacin da za a halicce ka sai da aka nemi shawararka aka ce ya ake so ka fito ka bayar Allahu akbar wannan yana bayani akan wato kyawun annabi sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا محمد بن اسماعيل نعم wanne na ina kenan isauri eh, an abi ishaq daga albara yace qala haddathana muhammad bin isma'il qala haddathana abu nu'aym qala haddathana al-mas'udi عن عثمان بن مسلم بن حرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب تو من قال لكم علي بن ابي طالب shi kuma yau shi zai ba mu sifar annabi sallallahu alaihi wasallam aliyu yake cewa lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir kun ga dai sun yi tafaki akan wannan kalmar yace shasunul kaffaini wal qadamaini dakhmur ra'si dakhmul karadisi tawilul masrubati idza masha takaffa'a takaffu'an فكأنما ينحط من سبب لم أرى قبله ولا بعده مثله يتي صلى الله عليه وسلم وانا حديثي ني أم ده إمام أحمد da ده at الترمذي hadisin a karan kansa yana da rauni amma malamai sun ce yana da wasu hanyoyi da suke karfafa shi ya zama hadisi ingantacce shi sa mala albani ya ce hadisi ne sahihi haka al hakim ma ya ce hadisi ne sahihi su shine ali ibn abi talib ibn hashim ibn abd manaf al-qurashi al-hashimi ganin annabi kenan wanda suka hada dan baffa da annabi shi babansa baffan annabi baban manzo Allah baffan aliyu kuma ya rayu ne a hannun annabi a gidan manzo Allah ya girma mahaifin aliyu shine mutumin da a duniya ya fi taimakon manzo Allah sallallahu alaihi Abu Talib amma Allah bai bashi musulunci ba annabi ya so Allah ya musuluntar da shi a lokacin da ya zo zai bar duniya amma Allah bai kaddara ba so Ali bin Abi Talib ɗansa ne kamar yadda baban Aliyu ya kula da manzan Allah to shi kuma manzan Allah shi ma ya ɗauki wafa'i ya kula da Aliyu to shi haka ake so zai iya yi wa yayanka watakila ya taimaka maka kana yaro sai yayanka sai ya mutu kuma Allah ya baka hali daidai gwargwado ya bar 'ya'ya bai kamata ka bar 'ya'yan yayanka alika su ga mata suna yawo da su sun yi aure suna yawon agola ba ɗebe su ka taimaka musu don 'ya'yan yayanka 'ya'yanka ne shine kamala amma yau ya ku 'yan uwana ina gaya muku duk mutumin da ya mutu ya bar 'ya'ya to Allah rufe asiri iya to nan asiri ya tabbata gare su kuma ka rinka tunani ya kai dan uwana a yanda kake yanzu kake rayuwa yau in ka faɗi ka mutu waye zai ɗauki yayanka waye a cikin yan uwanka na jini dan su ne wajibi waye zai ɗaukan maka yayanka ya kula maka da su duba cikin yan uwanka waye kake gani yana da tausayi yana son ka ta yanda in ka mutu ma zai taimaki yayanka wanda yau galiban 'yan uwan naka su kake rikici da su suna kokarin kifar da kai dan uwanka ka samu rufin asiri yana kokarin ya yake ka yana bayin cikin asirin da ka samu kullum idan ya je ya zauna zagin ka yake yi baka taimako kai baka da mutunci kai marowaci ne dan uwanka wanda in ka mutu fa shine ƴaƴanka za su rinka ce masa baba dan kanin babansu ne ko yayan babansu to shi yake yakar ka yanzu a duniya wannan mutumin da yake faɗa da kai yanzu a duniya shine idan ka mutu ha shine idan ka mutu zai zo da biyayenka to shi yasa kake gani ni yawa yawan mata idan Allah ya wa mazajen su mutuwa malam wallahi malam yayan suke shiga cikin tozarta akwai yaron da ubansu ya mutu karamin yaro ne karami dan karami bai wuce shekara goma tara goma haka ba aka ɗauke shi aka rasa inda za a jefa shi ita mata ta shi, ita ba gaskiya aure za ta yi kaga su ma matan masha Allah ce aure za ta yi kuma dole ta aure saboda ba mai taimakonta ta yi ta yi aure shi ko miji ya ce ba zai ɗauki yaro ba aka kai shi gidan kakansa kakarsa mace da aka kai shi samarin gidan gidan kakan sai suke rinƙa luwaɗi da shi wallahi luwaɗi ustaz yaro ƙarami ɗan shekara goma shekara sha ɗaya shekara sha biyu luwaɗi wannan wanda abin ya faru a kan shi yake gaya mun aka duba dubura yaro gaba ɗaya ta ragarga aka rasa wace makaranta za a kai shi ta yawo a unguwa ita yawo ita yawo ita yawo To wannan shine malam wato tunan asirin mutuwa kenan matarka ta ɗebi yayanka ta tafi da su gidansu to gidansu ya za su da yayanka kuma aure fa za ta yi kana mutuwa Allah mata ka sai ta yi aure a cikin mata ɗari da wahala ka samu mata biyar wanda yau dan mijinsu ya mutu bari su tsaya su kula da tarbiyyar yayan sun haƙura da aure sai yaran sun kai munzali ba sa iya ko yaya goma ta bari wallahi wani zai zo yana neman ta sai ga ana raba yaya malam subhanallah akai kwaya biyu gidan yarka akai kwaya ɗaya gidan kaninka akai wancan a tura shi sokoto wancan a tura shi gaida wancan a kai shi maiduguri wannan a kai shi kamaru wannan a mika shi chadi ya'yanka sun zama scattered an babbaza su to ina tarbiya a irin wannan lokaci da ake farauci tarbiyar mutane to malam wannan shine matsalar mutuwa to ya za mu yi mu yi kokari mu yi wa kanmu tsari ko mu samu kyakkyawan alaka da 'yan uwanmu da danginmu wanda yake da hali kada wadatar da kake da shi ya sa ka ƙi kowa ka guje su samu wasu cikin uwan ka rinka taimaka musu yadda yau in ka faɗi ka mutu alal akalli za su yi wafa'i su ɗauki nauyin 'ya'yanka alal akalli 'ya'yanka ba za su wulaƙanta ba amma duk wadatar ka, idan ka mutu ka bar yara to lalle za su tsorata mijin da zai zo ya auri matar taka shi ma yana da nasa yayan bai iya kula da su sai kula maka da naka yayan ko kuma ga yanda yaro yake in ba kula da shi ba inda ya samu al'umma haka zai tashi suna nan da yawa yayan da suna yawo ba su da kowa ba su da mai musu fada ba wanda zai ce ku yi kokar ku yi to yi kokari kai alaka mai kyau da wasu daga cikin yan uwanka ko dukansu kuma ka wakilta wani ka nuna masa da Allah ne in Allah ya dauki raina ba wai dan kana tunanin zaka mutu ba amma dai shiri mai kyau ne ƴaƴana do Allah amana amma wannan matar taka da ke gani in ta ci gadon naka kwashe ya za ta yi gaba in ba sa'a ka ci ba so jama'a mata suna cin wani yanayi wallahi malam abun ba a cewa komai ba a cewa komai akwai abin tausayi akwai abin damuwa miji yanzu ana nan ana zama ana ci wani hali da kyar ake lallaba ka tsawo ya zo ya tafka hadari a kawo mata gawan shi ya mutu ya bar mata ya'ya bakwai ya biyu ne suka kai jiniya sakandare sauran murmuri ne yan kanana a suna ba san ma uban ya mutu ba suna ta tsalle tsalle suna guje guje wa zai aure ta wa zai kula da su kai Allah ya rangwanta mana to shi Ali bin Abi Talib lokacin da mahaifin shi ya rasu da ya tashi a gidan annabi ya tashi so annabi ya taimaka mai ina so ku lura da wani abu guda shi manzan Allah maraya ya tashi shi yasa kuma yake da tausayin marayu manzan Allah a matsayin maraya ya tashi bai tashi tarar da babansa da mamashi ba fardan haka ya tashi bai san dadin mahaifi ba bai san dadin mahaifiya ba so ya tashi ne a ƙarƙashin maraici to shi yasa annabi yayi ta maimaita maganganu akan marayu Aliyatama ya yace ana wa kafilul yatimi ka hataini da ni da mai daukan nauyin maraya da ni da mai taimakon maraya a kiyama kamar haka ne ku duba wannan ya tsannawa tsabar kusanci yanzu wannan ya tsakaninta da wannan akwai abin da ya raba su yace to muna tare marayun da yau in an mutu an bar musu kudin cinya ake a cinye kuɗin a kore su shiga duniya su rasa inda za su yi kana ganin babanka ya mutu ya bar ma gida amma wallahi yayan babanka ko ganin babanka sai ya cinye ya hana ka kana ganin mahaifinka ya mutu ya bar maka dukiya ya bar maka shaguna amma wallahi sai wani ya je ya rike ce na shi bane annabi ya ce a kula da su yanzu kuma ake tozartar da su to shi yasa ya dauki ali bin abi talib manzo Allah ya ce duk wanda ya ga maraya an so idan kaga yaro maraya maraya shine wanda ubansa ya mutu yana karami ka ɗauki hannu ka shafa kansa ɗauki hannu ka me ka shafa masa kanshi manzo Allah yana son wannan za ka samu lada Allah zai baka gidan aljanna to jama'a ku taimaka rayu to shi yasa ya ɗauki Aliyu ya rike shi ya kuma agaza masa ya kuma yalwata masa daidai gwargwado aliyun ya zama sirikinsa kuma saboda tsabar kyautatawa ya rike shi tun da ɗan baffansa ne da ya tashi kuma ibashi yarsa yarsa da ya fi so ya ce fatima bada'atun minni wa ana bada'atun minha na na fatima tsoka ne a jikina ni ma tsoka ne a jikinta duk wanda ya bata wa na fatima ya bata mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan ya bawa aliyu ya ce gata nan ta haifa masa hasan da husaini da sauran yara hasan da husainin nan ba ba hasan da husainin da muka sani mu a nan bane ba yawa hasan din shine babba shekaru a tsakanin su ma husainin shine karami so za ka iya sa wa 'ya'yanka hasan da husaini ko da tsakanin shekara goma ne ma wancan ka sa masa hasan galiban dai babba hasan ne babba ba wai sai 'ya'yan da aka haife su guda biyu su ne hasan da husaini ba jama'a ku fahimta hasan da husaini jikokin annabi ‘ya'yan Ali bin Abi Talib ‘ya'yan na Fatima ba a lokaci dai aka haife su ba sai da aka fara haifan Hassan sannan daga ba aka haifo Usaini shekara ma ko biyu ko sama da aka tsakanin su suna ne kullum so yanzu yaran da aka haifa maka tau'amain twins to za ka iya sa musu ɗaya ka sa mai abubakar ɗaya ka sa mai umar yawa wannan mu karya wannan al'adar da aka ce wai dole wai wai automatically wai an maka haihuwa kawai kafin ma ka sa suna in dai biyu ne to kawai dama an riga an samu suna hasan ne da usaini to ka karya ka'idar kana zuwa ka ce sunan ɗaya buba ɗayan kuma sunansa gambo ba shi kenan ba kuma wani ya isa ce ba haka ba ne to kula da wannan fa'ida ce ta hanya ko shi ne mutum farko da ya fara musulunta a cikin yara maza kamar da yawa cikin malamai suka faɗa kafin a turo manzan Allah da shekara goma aka haifi aliyu shekara goma kafin a haifi annabi a maka mana sai da aliyu ya shekara goma sannan allah ya turo manzan allah a matsayin annabi ya rayu a gidan annabi bai rabu da manzan allah ba sallallahu alaihi wasallama duk ya kukuka da shi aka je banda yakin tabuka bai samu zuwa ba lokacin yana wani ciwon ido mai tsanani wannan shi hana shi ya je wannan yaƙi din ya shiga damuwa annabi ya faɗa masa kalma mai daɗi ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa ya aliyu yanzu baka so ka zamanto kamar a tsakanina da kai kamar tsakanin annabi wato matsayin haruna a wajen musa ba sannan kuma ya auri yar manzan Allah na na Fatima a shekara ta farko daga hijirar annabi lokacin annabi yana hijira shekara ɗaya a Madina Aliyu ya aure ta ɗaya ne daga cikin halifofin nan guda hudu an ce yana da hadisai guda 586 a duniya nasa kuma ya yi shahada mutuwar shahada ya kashe shi aka yi ya fito sallar asubahi aka tsare shi a hanya aka makiya suka dankara masa karfe a makwalkwadarsa suka kashe shi ranar sha bakwai ga watan ramadan shekara ta arba'in daga hijirar manzan allah kun ga daman duk mutanen kirki kashe su ake yi yanzu sai ka yi tambaya ka ce me yayi aka ce shi aliyu kanin annabi abubakar kashe shi aka yi guba aka sa masu sayyidina umar shi ma da asuba asuba din nan saboda lokaci ne na duhu lokaci ne na kowa yana gida matsiyata suna amfani da wannan lokacin mu ma an mana barna ko kashe malam jafar da asuba da sauransu to yawanci ƙarshen dare din nan irin dab da asuba gari kafin ya gama wayewa ana yin tsiya a wannan wurin to shi ma da asuba suka kashe shi yana da shekara 63 daidai irin shekarun annabi ya yi halifancinsa shekara biyar ya yana halifanci wata uku ne kawai babu a cikin shekara biyar Allah yi masa rahama to shi ne ke ba da labari hadisi ne karshe kenan da zamu tsaya yace ce manzala ba dogo ne can ba ba kuma gajere ba ne sannan annabi yana da kaffai ne. tafukansa suna da kauri tafin hannun annabi yana da kauri shine shasin haka wal kadamai ne diddigensa yana da kauri ba mai karamin diddige ba ne akwai wanda in ya saka takalmi sai ka nemi ina diddigen nasa ka rasa ya shige to shi nasa yana da kauri sallallahu alaihi wasallam ba kuma tafke ke kato ba wanda kuma in ya sa sai ya zama yana da saurama. ba shi bane sallallahu alaihi wasallam dakhmur ra'si manzo Allah kansa babba ne ba karamin kai ne da shi ba akwai wanda zaka kansa dan karami to akwai wanda kuma zaka kansa babba ne madaidaici shi ba kuma babban da ya wuce tunani ba wanda in an ganshi za a ce ya fi kowa girman kai ba haka bane malamai suna faɗa kuma iyaye ma suna faɗa wanda yake da kai kato to alama ne na kwakwalwa galiban mai katon kai za yana da basira ko yana riƙe abu wannan haka iyaye suka faɗa haka ake faɗa a gargajiya haka ake faɗa a al'ada kuma galiban ban ce duka ba galiban din haka ne wani an haife shi a gida ana ta sukansa ana cewa kai wannan mai katon kai wannan yaron sai uwarsa ta ce za ku ga karatu a nan gurin kuma wallahi hakan aka yi da ya girma ga katon ka amma fa akwai ilimi so duk wanda Allah ya bashi da mai katon kai kare ya bakin ciki <laughs> a'a ai na an dai fahimce ni duban ce ka tuto can abin nan ba dakhmul karadisi ko ba ka bane manzo Allah yana da yana da yana da yana da manya manyan eh, wannan gabbai al karadis karadis kaman joints kun gane yanzu idan in kai samu naman kaza idan ka samu naman kaza idan ka cire naman ba yana da wani dan kurguru mai ake cire shi ne wannan wani dan kurgurgun mai daɗin cin na wanda ake dan gutsure shi eh gurin guntsi mana kan to kurdus kenan to gabban annabi joints mafasil ba motsatsu ba ne duk inda gabasa za ga lalle gabace sosai shine dakhmul karadis sallallahu alaihi wa sallama tawilul masruba ko masraba abin da ake nufi da masraba wato shine gashin nan da gashin kirji namiji in ya cire riga wasu duk da ba kowa bane za ga mutum yana da gashi daga kirji zuwa cibiya to wannan ana ce da shi almasruba a larabci to manzo Allah yana da wannan gashin mai tsawo tun daga kirjinsa har cibiyarsa gashi ne ku kula da wani abu guda gashi a jikin ɗan adam namiji in ya cire rigarsa a ga gashi wannan kamala ne fa to ita kuma mace illa ne shi yasa suke wannan halawar da ake faɗa suna sa wannan madarƙwaila da waye suna cire gashi? saboda ba a so a jikin mace ana ganin gashi amma kyan namiji in ya cire tafin hannunsa nan ka ga gashi to namiji kenan iya dukan tuwo dawa <laughs> to manzo Allah yana da wannan gashi din na sa sallallahu alaihi wa alihi sallama idza masha takaffa an ka annama in hatu min sabab mun karanta wannan in yazo tafiya yana yi ne kamar kamar ya gangaro ne kamar idan mutum yana tsallakowa daga bene kaga ai da karfin sa yake tafiya ko ba ka ne kaf kaf kaf kaf in kana wani guri ma zaka jiyo ko to haka annabi yake tafiya tab tab tab tab da jikinsa saboda yana da karfi sannan bai da kibar da za mu zo mu karanta nan gaba wani sati bai da kiba kibar da za ta wahalar da shi aka ce da kirjinsa da cikinsa ɗaya ne idan ya miƙe flat yake ba irin ni da kai bane ba muna tsaye jakarta mu tana gaba to ai shi bai tsaya ya ci duniya ya tara ya ci naman kaji da kwai wai narkwai ya sha shayi da madara ya abin nan ba ko ba ka bane ba ga mutum bai zai iya tsayawa ba zama da kyar tashi da kyar gurin sallah mutum zai tashi sai ya nemi ya danne dan uwansa in wani ya jingina a jikin ka yadda ka san buhun dawa aka dora maka lafiya aka a motsa jiki jama'a a daina barin jiki yana nauyi illa ne obesity matsala ne wallahi mu yi ta gudu muna tsallace tsallace malam jikin mu ya tsakwat tsakwat yawwa dan ko wani abu na tsallaka katanga zai kama ka baka da matsala amma ka zauna da kyar kake tashi <laughs> kake zama matsala ne Allah ya mana mai kyau lamara huwa wala ba'da mislahu aliyu yace kai ban taba ganin wani kafin annabi ba kuma bayan annabi wanda ya fi shi ban taba gani ba ko irin sa ban taba gani ba sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam nan za mu dakata sai wani sati insha Allah kamar yadda muka faɗa ranar juma'a za a rinka yin wannan hadisin muna tabarruki da ranar kuma Allah ya amfana da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh